Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan bawan Allah yana tambaya ne. Ya ce don Allah a taimaka min da maganin kidney infection. Hanya mafi sauƙi wacce ake kawar da matsalar kidney infection wato infection da yake kama ƙoda. Wanda duk masu matsalar sun san yanayin da suke ji na matsalar. Hanyar da za a magance matsalar cikin sauƙi shine za a samu 'ya'yan rai ɗore. tare da 'ya'yan tafasa 'ya'yan tafasa dai wanda muka sani sannan rai ɗore wanda ake kira sanga-sanga ko kuma rai rai dukkanin su abubuwa suna kama da juna in an same su sai a soya kamar yadda ake soya aya dalilin soyawar shine in an zo wajen dakawa ko niƙa za a daka ko a niƙa cikin sauƙi ta yadda in ba a soya ba ba zai taɓa nukuwa ta cikin sauƙi ba asali ba za a samu abin da ake so ba sannan sai a samu yansun ana sayar da yansun a wajen islamic chemist sai kuma a samu hulba misalin yadda za a auna maganin 'ya'yan tafasa da 'ya'yan rai ɗore kowanne a samu cikin gwangwani biyu na madara sai a samu wato yansun cikin gwangwani ɗaya na madara hulba kuma sai a sa rabin gwangwani a haɗa su waje ɗaya a daka ko a niƙa ya yi laushi sosai daga nan sai mutum ya riƙa sha rabin cokali da safe rabin cokali da yamma ana sha ne a ruwan zafi ko shayi sannan ba a sha da diddigar maganin in aka zuba a ruwan zafin ya jiƙa sai a tace ko kuma a bashi ya kwanta iya ruwan maganin ake sha in Allah ya so ya yadda assalamu alaikum wa rahmatullah